أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يوم ثلاثة 29 ga safar hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da talatin da ɗai ga watan sha biyu 2013 za mu yi karatu na hamsin da bakwai mai bima na ƙarshe harafi na ƙarshe harful ya'i a cikin ishiriniya a kan yabo muhammad sallallahu alaihi wasallam a karatun da ya gabata ya yi magana ne akan cewa abin da hana shi ziyartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine zunubansa yake cewa wa anna limithli an yakuna lahu ahala ma'ana ya za a iri na kasance ya samu cancanta zuwa ai ina da zunubban da ke hanawa yana mai suma da cewa أعد ذكر خير الخلق فالعود أحمد وللقلب في التذكار وصل مجدد وأقسم على حق ولست تفند يمينا لقد حل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الهب والتشريف في الرتبة العليا أما والذي أعلى على الخلق رسله لأعلى عليهم أجمعين محله فأصبح لا مخلوق يعشر فضله يكر له بالفضل من كان قبله من الرسل إلهاما من الله أو وحيا أعيد ككونكوما ذكر خير الخلق yabon hiyayyen talikai kai ta kwankomawa kai ta rifitin ɗinsa fala'audu kwankomawa ahmadu ita ce mahi godewa kai abu ka sake yi ka sake yi ka sake yi wannan misali ne na larabawa wanda sukan ce al'audu ahmadu Abdul Kaisi ma ya faɗi cikin waƙarsa cewa wa ahsana ma kana baini wa bainahu fa in ada bil ihsani fal audu ahmadu yace ya kyautata tsakanina da shi kuma in ya koma da kyautata to ai kyautatawa an hi gode mata man ma'ana ka yabi ma'aiki kai ta yabonsa kakka fasa wasulun mujaddadu saduwa abin sabantawa walil kalbi ta tabbata ga zuciya ta fitar kare akan tunani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aqsim karance ala haqqin bisa ga gaskiya wa lasta tufannadu ba za a jigantar da kai ba ba za a jingina ka da jigi ba a can inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun tufannidun innan to karance yamina rantsuwa laƙar hallan nabiya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Hakika annai Muhammad sallallahu Alaihi ya safka turutbati da uliya ga daraja maɗaukakkiya min hubbi saboda son Allah da ya kai masa wata shirifi da ɗaukakawar da Allah ya masa. Amma halka ka jiya wallazi wannan da ala da ya ɗaukakar da ruslahu manzanni ne alal khaliki ga talikai la'ala alaihim la'ala wallahi shi ya ɗaukakar da mahallahu daraja tai alaihim kan manzanni ajma'ina baki ɗaya ma'ana Allah shi ya ɗaukakar da manzanni ga duk talittoci shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ɗaukaka shi akan manzanni baki ɗaya irin wannan baiti ya gabata a harful yana mai cewa قضى الله أن الرسل أسبق خلقه وأن رسول الله للرسل أسبق cewa Allah ya hukuntar da hakika manzanni su ne mahi rigan talikai ne kuma hakika manzo Allah sallallahu sallama shi ko ya ma manzanni to iri ne ne wannan cewa amma wallazi a ala alal khalqi rusulahu la ala alaihim ajma'ina mahallahu fa asbaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la makhluqa ba wani makhluqi mutum aljani mala'iki ya ashuru fadlahu da ke ɗaya bisa ɗari na daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana qablahu inda aka minsa ar rusuli na manzanni yuqirru lahu suna hurci gare shi bil fadli da daraja suna hurcin nan ilhaman min Allah bisa ga kimsawa wadda ta taho musu daga Allah aw haya ko kuma wahayi wanda ya taho musu min Allah daga Allah su faɗi cewa annabi sallallahu sallama shine mahi ɗaukakar su rasulun shi manzo ne ta zayya bizzatan ya yi ƙawa da bargo sifa mai kyau bil fada'ili a cikin darajoji hama ya tsare zatan zatinsa wa hauzatan da ɓangarensa gaba ɗai lidduna wa dini abin da ya shahi duniya da kuma lahira ma'ana jikinsa da ɗabi'unsa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi tsararru ne Yahifu irtiyahan yana sauƙaƙa irtiyahan ga nishaɗi wa hizzatan da farin ciki lissamahi idan aka nemi kyauta gare shi annazmu tsarin waƙa wan nasru da rubutu na zube yuqassiru suna gajarta ga izzatan girma anhu na annai Muhammad sallallahu alaihi ba za su iya ba walau anna za ko da tsarin waka a gaya ya zurfafa walau anna za ko da basɗi shine sirri rubutu na zube a aya ya gaji yadda mutane ma'ana dai ba za a iya kawo daraja alim sallasun a cikin waka ba kamar yanzu ishiriniya ko a cikin rubutu na zube kamar yanzu a shifa ta alƙali rahata khairin tahi guda biyu na alkhairi wanda lahu sun tabbata ga annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, wanda su tahin nan guda biyu, nadan wa hudan, nadan baiwa wa hudan da shari'a ya fi da shi ke bungulu jadahuma kyautarsu su biyu ɗin. wanda sadahuma damshinsu a hayal kuluba ya rayar da zukata gaba ɗai. Falamu da rikun madahuma ba wanda ke iya riska hogensu su tahin nan guda biyu, ilhaslata ne ga ɗabi'an nan guda biyu ta baiwa da kuma shiryarsuwa. Ya dahu hannu Alaihi sallah sallama guda biyu ga mamun girgije ne, au waraka ne auɗin nan ma'ana wau gare ta kilahuma dukkaninsu faƙannaka al-azma'a hakika annabi sallallahu alaihi ya natsar da duk kishirwoyi gaba ɗai saboda kasancewa ya dahu ga mamun kenan wastan ƙadar umiya ya tsamo makahi gaba ɗai saboda zamansa ya dahu shifa'un kenan fa Raha da yawa yan maraita wa kam gada da yawa ya sabko fi zatul ilahi ga da'a Allah ma'ana dai kullun cikin da'a Allah shiki ya kudu yana jan manista asa wanda ya sandara ya ja shi zuwa ga addinin Allah wa ya kama'u yana halaka man'ada wanda ya ƙetare iyaka ga shari'ar musulunci yuhadaru minhu ba'asu ana jin tsoron zarumta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan yilta masunna da ana neman baiwarsa yuhabu ana tsoronsa wala laisu la'arini wane zakin kunci ina zakin ina zakin kunci ina annabi sallallahu alaihi ina zakin kunci bai kai ba iza da idan ma'aiki ya bayyano ko kuma idan ada idan shi zakin yayi ta'adiya wane shi wane alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yurja ana fatar kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallama wala gaisul gamami wane girgije na hadari idza ahya idan ya rayar da ƙasa ina girgije ina kyauta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka yurehu yana hutar da mutane min albalwa daga tsananin musiba yazihu yana nisan tasu an yarda daga barin halaka ya dulle yana shirar da mutane alat taqwa ga tsoron Allah ya suko yana gargada mutane ilal huda zuwa ga shari'a ta Allah Dubbo yana magani mina shakawa daga kai koke daga rashin lahiyoyi ya sulu yana tumbe yana zaburowa alal ida akan abokan gaba a wurin yaƙi ya fuƙul wara ya tsere matalikai zatan ga zatinsa wa yasbiquhum ya tsere musu madanga hagensa sannan wa yafharuhum yarin jaye su su talikai nuran ga haskensa shi annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yafdaruhum ya hihice su ziyan ga sifarsa a can ya fuƙul wa wa yasbiquhum mada akwai wata nusa maimakon wa yasbiquhum mada wa yafduluhum yana hihita su madan ga fage bayan haka idan mar'u idan mutum lam yasda bai samu ikon manfadan zarcewa mina duri daga wahalar ta same shi ma'ana bai samu mahita ba wala da ya dogara bihi da annai Muhammad sallallahu alaihi ya labe ma annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama min ba'asihi saboda matsalar da ta same shi tsananin da ya same shi na wahala wata awwaza kuma ya nemi tsari a wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shi shine jawabin na iza Aswaba ya samu mujiran mai ƙarshe shi mai kare shi mun mai tsamo shi min abaddahari daga cuta ta zamani ya judo alaihi sallallahu alaihi wasallama yana kyauta bila mannin ba faɗi a cikin kyautarsa wa yana runce ido bila aza ba cutar da kowa a wata nusa maimakon wa yugbi yana hukunci bila azan ba cutarsuwa falillahi Allah ɗaya san ma a haba abin da ya basuwa na kyauta walillahi Allah ɗaya san ma a haya abin da ya rasuwa shi annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakamtar hatin da yawa bakin ciki wa ma'arratin da yawa aibi karza da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore kowane daga cikinsu wa min farhatin da yawa horin ciki wa masarratin da yawa horin ciki kadkada ha hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ja wannan horin ciki wa kan da lahu da yawa aka shinhida mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lada kulli usratin gun kowane tsanani aka shin hida gare shi min minhu ne a sallallahu alaihi wasallam yaminu nawalin annabi sallallahu alaihi Sallama mai kyauta ce ta baiwa ta hata nuri asirratin tsakanin hasken gushi na annabi Muhammad sallallahu alaihi zane-zanen gushi, ma'ana mai hannun daman kyauta ne ƙarƙashin haske na goshi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana cikin farin ciki yake baka abu to nan fassara ta dai ko kuma wa kan busidat da yawa aka shinhiɗa yaminu na walin hannun daman kyauta tahta nuri asiratin tsakanin horin zane-zanen goshi lahu ga annabi Muhammad sallallahu wasallama minhu daggare shi lada kulle usratin gun kowane irin tsanani da wani ya shiga ba shi kyauta a cikin farin ciki fa ahlan wa sahlan lale marhaban bis sabahi da sahiya abinda as-sahiya anan shine abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ke aiwatarsuwa na sakin huska wa ya kuma lale marhaban da shayarsuwa gaba ɗaya shine hannu na annabi Muhammad Sallallahu ta'ala, تعالى عليه وسلم فلله Allah ɗaya ya san mamaki na yabo fihi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya abaku wanda ke tashin kamshi kalmiski ka ce almiski mutum zai je yabon na tashin kamshi amma idan ɗabi'unsa na da kyau shi mutum ba yuniru bihi fikirun tunani na haskaka da yabon wai abubu mandiko kuma hurici yana jin daɗi da yabon walillahi Allah ɗaya ya san sanin mamaki na sadarun ƙirji wanda shi ƙirjin mushrikun wanda ya haskaka bil ilmi da ilimi min huna annai Muhammad sallallahu alaihi ƙirjinsa yana cike da ilimi yara yana ganin mawara algaibi abinda a bayan gaibi abinda a ɓoye waljafnu alhali lokacin idanu ne muliriku suna ƙasa ma'ana ya dukar da kansa a wani na cewa yara malakutal arshi wa hawa bidaibatin wala ajabin ba abin mamaki ba ne falkalbu domin zuciya ta mumtali ta cika ga wa'ayan kiyayewa ta Allah subhanahu wa ta'ala abin ba abin da yake girma bi amril mustafa da al'amarin zaɓaɓɓen nan wa bi da kuma da lamarinsa ya fi dulhuda. yana bungalo shari'a wadda ita shari'an nan min kalbihi daga zuciyarsa wa lisanihi da kuma halshinsa yaƙinin cewa wadda ta hito daga Allah yurihi al'amura wanda ke gwada masa al'amari ya sanashe shi al'amari shi sakankancewa ƙabla kiyanihi kamin ma abin ya kasance tun yi arifuhu shi ya sanashe shi bishai da abu duna iyanihi ba tare da ya gan shi ba ita su kankancewa ita ta sanashe shi abu ba tare da ya gan shi ba fayumbi yana zartar da al'amura wannan a yi a bari alata haƙiƙi kun bisa ga tabbas domin yana da yaƙi yaƙini akan cewa wanga abu daidai ne a yi shi wanga abu daidai ne ka a yi shi annai muhammad sallallahu alaihi wasallam fayumdi ala ta haƙiƙihi al'amura wa nahaya kusan anin za mu tsaya sai gobe Allah subhanahu wataala ya kai mu za mu yi da sabke ta wasu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh